Alhaji. <laughs> Shigo mana Alhaji. Ai bari sai daga tunda a ka kai. Ko wanda da ka nika. Daga cewa in zo in ji kuma sai to a nan dakin ka ne fa. Ai ka san na san inda kake aje ki. Shi yasa da na zo sai na zo sai na aje maka <laughs> shi ga wannan. Dan ka ta. Da da aka ruwa. kaji ka ce ka shigo saboda ka san shirin barin kasar nake <laughs> na tara dukiya ta sai na duba dama akwai kuɗi a ɗakin ha kwantar da hankalinka ai shi ma wannan injin kudi yake badawa alhamdulillah wallahi kudi yake badawa ai ni wannan gaba ɗaya bara bara gwada maka bara maka test kamar yanzu idan ne haka din din da ya yi kudi da mutu kar a karke wannan an baka Allah <laughs> Allah baka alhamdulillah to kira dan duka da haka to ba biyar ba ne yo dubu bi wai ba da yanzu so duka ga da gizafi <laughs> ai shi kira duka shi dan to ka kire to da ya an ciro da kai la to zai da kana san wannan gawa alhaji alhamdulillah dukkan kana san wannan gawa eh to kuma wannan gawa dai in dai kana so wallahi tallahi duk abin da ka bada wallahi baka biya ba don wallahi wannan karanci in dai ka iya duka to wallahi a sati sai ya buga maka kwantiriliyan shida ni ban ce na ji ana dan dan dan dan dan dan wata dan buwa dan wa duk ashe irin wa'anda suke siya ai kuma ka su ga wannan in dai ka iya duka to wallahi kuɗi ne yanzu yanda za a yi za ka siya ko da da rana na aiki za ka siya ko da ah, rana haba haba haba dan Allah dan annabi rufan asiri ina da magota a garin nan miliyan miliyan saboda ka siya 50 in ka siya 50 eh dan fa miliyan 49 ne saboda wallahi daga nan airport din ne yayi ina kwana hotel din nan zan in tafi kamar da tana kawo miliyan miliyan ya kawo dubu daya wannan kuma dubu daya ayi miliyan daya ke nan <laughs> oke to to to Allah sa ka da ba wannan dubu daya saboda ina son ka da dai gina matsayin miliyan daya ke nan yanzu kaga in na hada ya kai miliyan 50 kenan alhamdulillah <laughs> yauwa ai abin da nake so da kai Najeriya akwai mugaye kana daga cikin mutanen da suke kyauta ladan ku ka ga mugayen da ke cikin kasar nan kisa yanzu ina fita ina fita kasan waje zan yi <laughs> a nan na Allah saka kai ko biya gode na gode yauwa ai a farin ciki ne Allah yadda bawon Allah ne ya sa a farin ciki Allah kai shi aljannar firdaus amin Allah kai ka aljannar ummati amin amin a wata ga hankalinka ainihin Eh, abun eh. alkhairi a jinin mu yake yanzu kasan waje zan yi ka san me ba zan faɗi maka sunan kasan ba eh. to na san cewa in ka tara kuɗi za ka biyo ni <laughs> ai ina da fashin jirgi wallahi in ganna a gani ko dan kan ci ka kaka mun karya miliyan 49 ne kaga wallahi tun da na hayanci mai gidana na kwaso kuɗinsa da kudina da kadarorina da gidajina na ce zan koma cana in jajari to wallahi ganin ka yanzu zan koma in buga mai adadin ba sai China ba na buga mai adadin kuɗin sa shikenan ba ba shi ai wannan ne wannan in ka gani da shi in ka gani da shi kana iya zuwa maka sai da wani mai kuɗi <laughs> riba bi kenan ya yanzu yadda za a yi ni ba ran tafi kasan waje kuma a ka tafi ka gaya min wanda irin abinci zan bashi ba wani dangane shi kawai duka in dai ka iya duka zai dinga buga maka kuɗi <laughs> yawa eh bara da kanka abu a ne ba ko kai kai kuɗin da zaka rike alhamdulillah eh <laughs> kaga wallahi ka kyautata alhaji gurin da muka da kuɗin a a wallahi kaga saboda hanya ga wannan ka kara alhaji a da muka ka ga rike wannan ba rike rike duka Allah saka da alƙali ala saka da alkai raka ka ko a'a ba ba ta karaka ni ba lalle ha raka ka yawa alhamdulillah kullu kofar da to to to to Sarba jabo dangal Kenya day. lemma meleluma sirbajo fuyeddemi hakima sirbajo mi ɗimi ɓanguma ɗerajo alati bota bawɗejo mi wala ba nder sirbaɓe ñande feere mi nama nder Boɗo wala hano maɗa fu nder rewɓe An wani deɓer nan ta mirisa ta har jasare. Babu